وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ba wata hujja da za ta zo mushrikai daga Ubangijin su face sai sun barta ba su damu da ita ba to hujjoji bayyanannu da dalilai na fili sun zo muku akan kaɗai ta Allah hakanan ayoyi masu nuna gaskiyar manzanni sun zo musu amma duk da haka suka bijire masu ba su damu da su ba